ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا حقيقه mun karrama النبي ادم adam da hankali da saka mala'iku su yi wa kuma mun hore masu abin da zai ɗauke su a bayan ƙasa na dabbobi da abubuwan hawa, da kuma abin da ke ɗaukar su a cikin kogi na jiragen ruwa, kuma mun wadata su da daɗaɗan abinci da abin sha, da aure da sauransu, kuma mun fifita su sama da yawa daga cikin abin halittu da fifiko mai girma, don haka wajibi ne a kansu su gode wa imomin Allah a kansu.